To, a uzubillahi mina shaɗanar rajim, bismillahir rahmanir rahim. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Wa tu jama'a masu rarun kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Sura Minin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jama'a muna tare da Shak Modibo wanda zai ci gaba da karatunsa halka ta hudu ga. Da yau za mu fara halka ta biyar amma wancan sati kamar kan da na gaya muku mun samu matsala hadari ake yi a gun su shayi wanda ya sa ba iya an yi ba kan network ya dame mu shi yasa halkar mu ta hudu ke ga da zamu tashi zance da shayi ya kawo topic mai dogon zango mai take wai wahabiyanci wahabiyawa da wahabiyanci da kuma irin sunan shi nan <laughs> fitina da suka saka a cikin duniyar musulunci in ji shayi ah, wannan topic din shayi ah, abu ne wanda shayi ya yi tunane yake ganin cewa akwai wasu ababa da yawa da wahabiyawa na in zala suke tuguma amma ake neman gyara su amma shi ko menene shi su ɗauki suna ɗora wa ɗarika amma akan cewa gidansu ba ta fito su suke yi su suke aikata shi sa'an nan kuma da rashin girmama janabi na annabi sallallahu alaihi wasallam sun gwammace ko menene a yi a dora wa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ke ganin annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne kamansa annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne kamansa da ire-iren wayannan ababa wanda shi ke ganin cewa a'a ya kamata ya zo ya aje irin wannan topic wala Allah masu rabo za su iya su gane su daina to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ya maulana shek wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu a sarki zaki da masu kallon mu da sauraron mu ina mana fatan alkhairi da fatan muna cikin aminci da zama lafiya alhamdulillah to alhamdulillah kamar yadda ka gabatar da shimfiɗa wato na muƙaddima na wannan shiri wanda muka yi watake ke wahabiyanci da wahabiyawa da kuma kasancewansu fitina a cikin da'irar musulunci wanda kuma alhamdulillahi kamar yadda muka ɗauko bayani tun daga farko ba muna faɗan abu ne da ra'ayin mu ba mun fara shimfiɗa da ayoyin alkur'ani da kuma hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kasancewan musulmi ya kamata ya wadatu da alqur'ani ya wadatu da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka kuma shi musuluncin nan ba abun da ya bar mana sai da ya bude mana so alhamdulillah a wannan farkon shimfiɗa kamar yadda kowa yake bibiyan mu masu bibiyan mu kenan mun fara da shimfiɗa na ayoyin alqur'ani da kuma hadisai na sifofi na wahabiyawa da kuma irin ayyukansu wanda dama ya tabbata waɗansu bisharori da annabi ya cewa abubuwan za su faru alhamdulillah musulmi bai jahilci wannan sharri na wahabiya ba ba boyayyen abu ne. wanda mun yi bayani wadatacce a baya ɗaya daga cikin bayanin da za mu ƙara cikin shimfiɗar da muka yi a baya wahabiyan nan wanda ya ƙirƙiri ko kuma wanda ya tabbatar da waɗannan munanan sifofi da aƙidu shine Muhammad ibn Abdul Wahab An-Najdi to abun da muka bada misali ɗaya, shi za mu ƙara bayarwa wanda hadisi ne wanda yana cikin bukhari lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yana yana addu'a yana yana Allahumma barik lana fi yamanina wa barik lana fi shamina Allah kai wa yaman albarka Allah kai wa sham albarka wani mutumin najadu a wurin yake cewa wa fi najadina ya rasulullahi najadun mu ma Allah mata albarka annabi bai kula shi ba sai da manzo Allah yayi addu'a sau biyu da ya na uku da wannan mutumin najadun ya sake cewa da najadunmu sai manzo Allah ya ce kai najadun nan ya ce za ka zilazilu wal fitanu ya ce wa za ka yaƙulu ƙarni shaiɗan manzo Allah ya ce duk wata fitina a najadu za ta fito a can shaiɗan zai kullo wanda har ma mun yi bayanin abun da ya faru lokacin da manzo Allah zai hijira sallallahu alaihi wasallama aka samu ah, shaiɗan ya zo daga najadu ya zo da zumman cewa zai ba wa ƙwarai shawara bisa yadda za su yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka tambaye shi daga ina yake yace daga najadu yake to wannan kawai ya ishe mu mu gane fitinan da wahabiya suka kawo dama annabi ya ce fitina daga najadu za ta fito najadu nan kuma shine muhammad ibn abdul wahab hmm. to sarki zaki kafin mu ci gaba akwai waɗansu abubuwa da suke dan faruwa wanda mun yi magana da kai da na so a ga bidiyoyin irin yadda ake samun cin mutuncin juna tsakanin wahabiyawa hmm. musamman tsakanin dr idris abdulaziz da kuma uh, hotoro wanda duk duniya abun gashi nan a fili wannan ya zagi wannan wannan ya zagi wannan hmm. to ya kamata mai hankali ya tambayi kansa wai yaya mutumin da yake kirarin kitabu was sunna yake yake kirarin salaf in an ce salaf wato koyi da aikin magabata na kirki to a ina aka samu karami ya zagi babba ko kuma musulmi ya zagi musulmi hmm. wanda mun sani dama yana daga cikin al'ada na wahabiyawa duk wani mai kima ba sa ganin sa a matsayin mai kima shi yasa zaka ga suna zagin juna ba abun mamaki bane alqur'ani Allah ya nuna mana a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya nuna mana zan ba da misali guda biyu idan muka dauki al'adan zage-zagen da ke tsakaninsu wanda mun sani dama baffa hotoro mutum ne wanda dama zagin mutane a wajensa ba wani abu ne mai girma a idonsa ba haka nan shi ma dr idris zagin mutane ba wani abu bane a wajensu sun ɗauki zagi tamkar ibada a wurinsu domin ai su ba ma mutane ba ba waliyan allah ba hatta manzan allah ba su bari ba wannan kowa ya sani a zahiri yake ba kage ba ne ba sharri ba ne mhm. misali guda ɗaya abun da Dr. Idris ya faɗa a azumin bara wancan ba wannan azumi da ya wuce ba ya faɗa wa duniya eh. ko ba haka ba yace shi taimako ma na annabi ma baya so ai ya faɗa ai su ne makaraban to wanda yace baya na ai su ne makaraban su babba eh su ne tunda sun taso sun baro Kano da babba hotoro da da Abdullahi AlKarami mai gemu a haba Ogoro? ba sun baro Kano suka zo har Bauchi sun kawo mar dauki ba sosai sosai sosai tun to tun a lokacin ma muke kalubalantar shi Idris Abdulaziz muka ce ah kai da baka neman taimakon annabi sai ga waɗansu katti sun kawo ma taimako <laughs> kaga da bai kamata ya karba ba suka zo suka yi ta maganganu har ma wasu na cewa wallahi ko farcen malam ya fita to za a ga abun da zai faru yau abun mamaki sai gashi ba je ko ina ba dama da yake ƙarya ce ta haɗa son zuciya ne ya haɗa yaudara ne ya haɗa an zo an ci gaba da zagin juna kamar yadda dama a baya suna yi kafin ma a yi wancan ƙadiyar don an sani dama suna zagin juna ɗin to abin da zamu haska wa mutane shine wato duk wanda Allah yake son ta da arziki zai nuna masa ƙaryan wahabiyanci a fili in Allah ya nuna ma sai ka haƙura ka fita a sha'anin mutanen nan ina gaskiya take yau na zo na ce kai goni ne gobe na zo na ce ƙarya ne kai ba goni bane, a ina hmm. magana take ya kamata mai hankali ya tambaye kansa wallahi ko ba aya ba hadisi ya kamata a gane wahabiyawa maƙaryata ne mayaudara ne maha'inta ne azzalumai ne hmm. yau mun ga dai abin da yake faruwa din ga abin da bako hotoro yake ta fitowa yana faɗa yana cewa shi Idris Abdulaziz ba khawarije ne mu'tazili ne shi kuma Idris Abdulaziz ya fito yana cewa babba hotoro dan madakila ne ka sa abun mamaki sarki zaki eh ka sa abun mamaki a shayi wa wallahi duk abun da suke faɗa din nan abun da yake cikin su ne kaga shi idan an ce madakila kamar yadda shi Idris Abdulaziz yake gaya wa babba hotoro dan madakila ne to Rabiu Ibn Hadi al-Markali din dan wahabiya ne sannan sifan kawarijawa sifan wahabiya ne to wannan ya zagi wannan da yarensa wannan ya zagi wannan da yarensa duk abu ɗaya ne da kamin kai wannan bayani bar mu ga bidiyo sannan to shi kenan sarki zaki daidai ne wasu na jin program din yana yana bayarwa oh yana dawowa eh yana dawowa kamar wani na jin program wurin ka a ba mai ji a wuri na kam okay yana da amma bari bari mu saka bidiyon sannan To, Dr. Idris, kana yi wa duniya bayani cewa me ka ɗora mabiyanka a kai. Ka ɗora su kan cewa duk wanda yake tare da kai to nasu ne, wanda baya tare da kai kuma ba nasu ba ne. Ba wai ka koya musu addini, ka koya musu aƙida ta ahlus sunna cewa duk wanda yake kan wannan aƙida nasu ba ne. A'a, sai idan mutum yana tare da kai ne. ka ɗora mabiyanka akan ƙungiyanci da gargajiya idan muna tare da Dr. Idris to mabiyanka za su saurare mu duk ran da ya zama na ba ma tare da Dr. Idris ba wai waye da gaskiya ba ba wai su duba su ga kai Dr. Idris kai ne baka da gaskiya kai ne ka sauka daga ijma'i na halu sunna kai hannun riga da hadisan manzon Allah ka raina maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai ne baka da gaskiya ko mu ne ba mu da gaskiya a'a ba wannan za su duba ba kawai muna tare da Dr. Idris sai su saurare mu ba ma tare da Dr. Idris to mu ba nasu bane to yanzu Allah irin waɗannan mabiya naka ƴan gargajiya me amfanin ma su saurare mu ni dai ban ga amfanin waɗannan mabiya naka ba Allah wadaran followers idan irin waɗannan followers ɗin naka ne waɗanda su ba wai za su duba ni ahlus sunna ne ina kan akida ta ahlus sunna ina kan tauhidi da da sunna babu inda aka isa a kama a ce nan na saba wa aqidar ahlus sunna ko na saba wa tauhidi wannan shine mu abin da muke koyawa mu mabiyan mu ya ƴan uwana masu bibiyar mu akan social media da masu bin mu a masallaci masu zuwa karatun mu masu zuwa hudubar juma'a masu sauraron mu a ko ina duniya duk malamin da kuka tarar yana karantar da tauhidi yana karantar da sunna to wannan naku ne ko ba ku gan mu tare da shi ba ku saurare shi kai kuma naka mabiyan da ka ɗora su akan in sun ga mutum tare da kai sai su saurare shi idan sun ga mutum baya tare da kai to sun daina sauraron sa to mu waɗannan mabiya naka Allah wadaran su ni irin waɗannan mabiya naka ma Allah wadaran su wallahi ka kai kasuwa ka kai kasuwa kuma zancen followers Dr. Idris wallahi tallahi kai miskini ne wallahi wallahi tallahi kai miskini ne ka fita daga hayyacinka ban taba tunanin wannan raddi da muka yi ma zai sa ka rude irin wannan rudewa da kai ba saboda mayan followers ya'ti nabiyun wa ma'ahu rajul wa nabiyun wa ma'ahu rajulan wa nabiyun wa laysa ma'ahu ahad Allah ya aiko annabi mutum biyu ne kawai suka yi imani da shi ya koma ga Allah zai tashi alkiyama ga annabi annabi ne amma mutum biyu ne followers din nasa mutum biyu ne suka yi imani da abin da ya zo da shi akwai annabin da zai zo shi da mutum ɗaya yawa ya yarda cewa wai idris na eh, to ai alhamdulillahi wannan ya isa mai sauraro da mai kallo duk wanda yake da hankali dalili shine mutumin da zai iya tashi daga Kano ya biya kuɗin mota a cikin azumi mm. cikin ɗawainiyan da idan za ka yi tafiya ma shari'a ta ce ka sha ruwa in kana halin tafiya mm. duk ba a dubi wannan wahalan ba aka taso aka zo har bauchi aka kawo masa ɗauki sannan aka koma yanzu aka koma shi ake zagi ana cewa Allah wadaransa Allah wadaran magoya bayansa ko ba abin da yake faɗa kenan ba to wannan to wannan ya ishi mai hankali dama a wata kalma ta larabawa sarki zaki ana cewa su suhubatu li ghairi llahi akiruhu inna lillahi hmm. duk sabon da ba don Allah ba duk alaƙamun da ba don Allah ba ƙarshe sai an rabu da inna lillahi wa inna ilaihi raji'una hmm. kaga dai wannan Allah ya nuna mana maganan su a fili ya nuna mana ƙaryar su a fili sannan yanzu a cikin maganan nan da bafa hotoro tambayar ita ce shi ya ce shi dan ahlus sunna ne Idris ya ce shi dan ahlus sunna ne to tambaya yanzu a cikin su waye dan ahlus sunna <laughs> tunda wannan ya ce wannan ba dan ahlus sunna bane dan kawarici ne eh. mu'tazili ne shi kuma bafo eh, Idris ya ce bafo wotoro ba dan ahlus sunna bane dan badakila ne to yanzu mu sai mu tambaye su waye ahlus sunna a cikin su to wani abu ne wato sarki zaki akwai wata ayan alqur'ani wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala yake faɗa yake cewa wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk walidhalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama min min aljannati min aljinnati hmm. ubangiji ne yake faɗi yake cewa waɗanda suka sa ƙarya a gaba ba za su gushe ba suna saɓani wannan ya ce wannan ne da gaskiya a wannan ya ce shi ne da gaskiya wane makaryaci ne wannan ya ce a shine mai gaskiya wani makaryaci ne Allah ya ce ba za su gushe ba in dai ba su nufe ni ni Allah ba to a haka za su rayu sai dai illa man rahima rabbuka sai wanda Allah ya wajin kai mu kuma alhamdulillah muna addu'a muna yi wa Allah godiya wallahi wannan muke riko da kun bayin Allah faye. wallahi muna gode wa Allah cewa mu ne illa man rahima rabbuka dalili wallahi sarki zaki ba za ka samu ɗan ɗariƙar tijjaniya ya fito yana zagin shehun ɗariƙar tijjaniya ba wallahi ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba kai bil asli ma mu zargin da suke mana cewa suke duk abun da shehunan mu suka faɗa ko daidai ne ko ba daidai ba ne bi kawai muke yi ina ga suke aka suke faɗa mana ai sosai sosai to to to wanda aka mar wannan shedan ai ba za a taba ganin ko ya fito ya zagi nasa ba mu alhamdulillah Allah ya mana arziki ba mu iya rena malaman mu ba balle mu zagi malaman mu to hmm. yanzu muna dai tambayan su tambayar kenan eh. waye ahlus sunna tsakanin babba hotoro da Idris Abdulaziz tambayar kenan su ba mu amsa hmm. sannan da mabiyansu na'am tumajiran ya kamata su yi hankali su eh. ba ba taba annabi sallallahu alaihi wasallam babban musiba ne ga dai abin da ya faru kan mallumman su balle su taba annabi janabi hmm. ba ne mai kyau wai sosai to ai ka san sarki zaki wato wani matsayi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk mutumin da tsautsayi ya same shi ya taba mutuncin annabi wallahi duk girmansa sai Allah ya zubar da shi ya mai da shi banza ma ta fi shi amfani saboda ka san matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen Allah hmm. shi matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya ma idan an yi wa annabi tambayan karuwa sahabbai su tambayi annabi karuwa ne amma annabi baya ba da amsa saboda girmansa a wurin Allah Allahu akbar in an tambaya eh tambayan karuwa ma in sahabbai sun yi annabi baya amsawa Allah ne yake amsawa gashi nan mun gani a Qur'ani yanzu misali ayan da take cewa yas'alunaka anil ahilla suna tambayanka akan jaririn wata ai sahabbai ne suke tambaya dan su karu amma ba annabi ne ba da amsa ba Allah ne ba da amsa saboda matsayin manzon Allah hmm. sallallahu alaihi wasallama sannan zaka ga kuma kafirai da suke tambayan manzon Allah irin misali tambayan tashin alkiyama yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha suna cewa kana ce mana za a yi alkiyama za alkiyama wai yaushe ne alkiyaman annabi baya bada amsa Allah ne yake bada amsa saboda matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan idan an yi wa manzon Allah idan an yi wa sauran annabawa wani abu sai ka ji ubangiji yana cewa annabawan su rama za ga in ka dubi kisar annabi Musa da kuma Fir'auna zaka ga jayayyen da take faruwa tsakanin annabi Musa da Fir'auna wanda har sai da ya kai akwai wani wurin da aka samu jayayya wanda ake cewa ƙala ƙala ƙala guda tara a Qur'ani annabi Musa ya faɗa eh, Fir'auna ya faɗa annabi Musa ya faɗa Fir'auna ya faɗa amma idan an taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah ka ji yana cewa barni da ni suke yi ya Rasulullahi eh. shi yasa in an taɓa janibin manzon Allah idan mutum yana nema ya yi asara cikin sauƙi, to ya taɓa janibin manzon Allah to shi yanzu wannan Idris Abdulaziz da babba Hotoro abun da ya same su taba janibin manzon Allah da suka yi ne Allah ya nuna musu irin wannan tonon asiri kuma wallahi ba za su rabu da shi ba har tashin alkiyama eh? ba za su rabu har tashin alkiyama ka san idan ka taba annabi idan ka taba Allah eh idan ka taba Allah kace Allah ka tuba Allah sai ce na yafe eh. amma idan ka taba annabi ko annabi ya yafe Allah zai ce to ka yafe ni ban yafe ba don ba a taba ka Allahu akbar eh abun da yasa dalili shi ma yana na Qur'ani da yake lokacin namu ba yawa ne misali ɗaya zamu bayar sarki zaki don mu ƙara gane matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk abun da ya samu makiyin annabi babu mamaki hmm. Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shugaban munafukai na Madina a lokacin zaman manzon Allah hmm. da ya zo mutuwa ya roƙi annabi ya ce yana roƙon annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya mutu annabi ya zo ya sallah na biyu idan ya mutu annabi ya bada mayafinsa a lulluɓa masa saboda neman albarka shugaban munafukan fa kaga shi shugaban munafukan ma yafi waɗannan su babba hotoro da, da Idris Abdulaziz hankali <laughs> tunda shi rigar annabi yake nema annabi ya bashi riga biyu kenan eh. yawa yana neman arzikin wannan wajen annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk zan yi saboda annabi biyun rahmatu ne da ya mutu shi Abdullahi ibn Ubayyu annabi ya bada mayafi aka kai aka lulluɓa mar annabi ya je mar sallah da Allah sarki zaki da annabi ya je mar sallah bai nuna ya yafe ba sosai to tunda ya nuna ya yafe Allah ya ce to tunda kai ka yafe ni bari in gaya maka ban yafe ba ya rasulullahi hmm. bayan an gama sallan jana'iza sai ga ayan qur'ani ta zo har yau ana karanta ayan har tashin alkiyama ana karanta ayan Allah ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi Allah ya ce to daga yau an yi an rufe munafiki dai kar a sake mar sallah kai kar a je kabarin sama a masa addu'a sai hmm. ubangiji ya ce innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiquna dan sun kafu oh oh oh jama'a aha shege sun mutu suna fasikai hmm. to kaga shi annabi ai ya yafe tunda ya yayi sallah amma Allah ya ce to kar ma a sake zuwa kuma addu'a makar a musu to duk wanda ya kuskure ya shi ya taba manzon Allah masifa ta same shi to shi yasa zaka ga Idris yana zagin Bappo Hotoro Bappo Hotoro yana zagin Idris bari in gaya ma wani abu sarki zaki akwai waɗansu ayyuka hmm. wanda za ka ga ayyuka ne na kafirai amma musulmi yake a rayayi akwai waɗansu ayyuka kuma wanda kafiri yake a rayayi kuma aiki ne na musulmi hmm. yanzu kaga wannan abun da su suke yi din nan mm-hmm. ba su fara zagin juna ba ma sarki zaki sai an je lahira okay to sai an je lahira ah. eh, kwarai akwai ai zagi ba su fara zagin juna ba sarki zagi ba su fara ba ai na ce wato akwai rigima ko bai kiyo ma ai qur'ani ka ji me Allah ya gaya mana ne hmm. na na ce wato akwai rigima gobe kiyo ma kenan na ina jin ka sarki zagi na ce wato wato akwai rigima a gobe kiyo ma kenan Warai ma kuwa, ai sai an je kiyama, ai yanzu kama ana sharan fage ne. ai duk wanda ya faɗa da manzon Allah ba zai gane ya yi faɗa da Allah ba sai ya je lahira ai yanzu kam yana cin abinci yana shan ruwa yana numfashi yana kwanciya yayi bacci sai ya je ranan da babu ci babu sha ba zama ba kwanciya kuma ya riga ya zo ka san lahira kuma an je ba a dawa a gyara sosai to duk mutumin da ya je lahira ba da darajar annabi a tare da shi ba to irin wannan matsalar da kake gani sarki zaki yanzu aka fara Qur'ani Allah ya gaya mana sarki zaki ya ce idan an je lahira za a samu waɗansu suna tsinewa juna ayoyi da yawa a cikin alƙur'ani misali za mu bayar na farko Qur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana idan an je ranar alkiyama za a samu tukun na farko inda aka fara samun wani ya zagi wani sarki zaki ko kuma karami ya ci mutuncin babba ko kuma mutum ya fudda kunya ya zagi mutane sharrin shedan ne ya fara ka san shi dama akwai waliyai guda biyu wanda hatta ibnu taymiya yayi littafi mai suna alfarqu baina awliya'ir rahman wa awliya'ish shaytan akwai waliyan Allah akwai waliyan shaytan to akwai su har tashin alkiyama ba za a rabu da su ba hmm. su waɗannan wahabiyawa waliyan shaytan ne hmm. to shaytan shine jagoran su shi yake nuna musu hanya to idan aka je lahira abun da za a fara shedan zai yi jayayya da waɗannan mabiyan nasa su babba hoto da su Idris inda ba su tuba ba <laughs> Qur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana wa qala shaytanu lamma qudiya lamru inna Allah wa'adakum wa'da al wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhi shedan zai gaya wa irin waɗannan almajiran nasa a ranar lahira shi yasa nake ce ma ai jayayya ba a fara ba tukunna sai an je lahira wannan zai zagi wannan wannan ya zagi wannan tukunna ba abun da aka yi yanzu kam sarki zaki na'am idan an je shedan zai faɗa bayan wuri ya rinca be tashin alkiyama hankali ya tashi kowa ya rasa inda zai sa kansa sai shedan ya rika cewa ni wa qala shaytanu lamma qudil amru inna allaha wa'adakum wa'dal haqq Allah ya muku alkawari irin na gaskiya wa wa'attu wa inna la wa'adakum wa'ada laqi wa wa'attukum ni kuma na kawo muku irin nawa alƙawarin fa akhlaftukum kuka bi ni kuma na saba muku wa ma kana li alaikum min sultani ban ce dole sai kun bi ni a duniya ba ban ce dole ba wa ma kana li alaikum min sultani illa an da autukum kawai kiran ku nayi da na kira ban ce muku dole ba fastajabtum li sai kuka biyo ni saboda haka yau ranar lahira fala talumuni wa lumu anfusakum kar ku zarge ni ku zargi kanku kaga ba fara ba kenan sarki zaki sai an je lahira sosai sannan idan wuri yayi wuri a lahiran kanta sarki zaki mm. kamar yadda alqur'ani yake gaya mana a ayoyi da yawa wanda suka saba wa lamarin Allah suka saba wa lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama za a samu irin wannan jayayya mai yawa wanda alqur'ani nan ma ya kawo mana su misali ɗaya daga cikin su irin jayayyar da za a samu tsakanin mabiya da waɗanda aka bi idan aka samu wannan jayayya eh kamar yadda Qur'ani ke gaya mana cewa yas'alu eh, yas'aluka anis sa'a qul inna ma in eh, qul inna ko kuma mal'uni ayna ma kifu ukhidhu wa qutilu taqtila sunnatullahi allati qad min qabl wa lan tajid li sunnatillahi tabdila to daga ƙarshe da inda suke cewa wa qalu rabbana inna ba'ana sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila waɗannan su suke zagin mabiyansu suke zagin magoya bayansu cewa ya laitana yana ma dai kaitonmu a ɓanan laha yana ma da mun bi Allah wa ɓanan rasula yana ma da mun bi annabi Muhammadu a ɓanan laha wa ɓanan rasula wa ƙalo rabbana ina bana sadatana ya Allah mun bi shugabanninmu wa ana da manyanmu fa adalluna sabila Allah su suka batar da mu mm. wannan alahira ake buga wannan sai ka ji suna addu'a suna cewa rabbana atihim min al'azabi di'ifaini wal anhum la'anan kasira hmm. Allah kai musu azaba Allah ka ninninka musu azaba kai Allah ka tsine musu tsinuwa mai yawa hmm. to wannan alahira za a yi fa sarki zaki kuma wallahi duk wanda ya mutu da cin mutuncin manzon Allah wallahi sai ya shiga wannan hali saboda ka muna gode wa Allah da Allah yake nuna mana darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda ka kar a yi mamaki sannan abu na ƙarshe da zan da misali akan su sarki zaki na'am musu su yi musu su zagi juna ko kuma su ci mutuncin babba suna da kakansu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama eh wanda ya fara yi wa annabi rashin kunya irin wannan idan baka idan masu sauraro ba su manta ba a baya mun yi maganar zulkuwaisara eh to banda to banda zulkuwaisara akwai wani kuma ana kiransa zuriya daini a zamanin manzon Allah aka yi shi eh zuriya daini sunansa nace zulzul na da yawa kenan hmm. eh ɗin yana da yawa shi yasa su ma kake jin suna aran abu abu abu kowa sai ka ji an ce ma abuwa ne abuwa ne suna ara irin wancan sunayen kakannin su ne na'am na'am to sunansa zuriya dai ni hmm. to sai bayan manzo Allah yayi sallar isha da sa wata rana manzo Allah da ya raka a biyu sai ya sallama bayan yayi sallama duk manyan sahabban nan suna ciki aka yi sallah sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina usman sayyidina ali da sauran duka sahabatu suna nan aka yi sallah manzo Allah da ya raka biyu kawai sai ya sallama duk sahabban nan saboda sanin girman annabi da daraja annabi da sanin matsayin manzon Allah babu wanda yayi magana ah, sarki zaki don annabi yayi raka biyu yayi sallama me me naka a ciki kai a shi ya kawo mini ai a ah, to shikenan kuwa <laughs> shi ya kawo ma sallah yayi raka biyu yayi sallama magana saboda girman manzon Allah sahabban nan ba wanda ya ce annabi akwai damuwa hmm. amma zuriya da ni kakan wahabiyawa irin su bafa hotoro din na'am kawai zuriya da ni sai ya ce wa manzon Allah ya rasulullahi sita am qasirta wai mantawa kai ne kai sallama raka'a biyu ko kuma dai sallan ne aka rage bari ka ji abin da manzon Allah ya faɗa manzon Allah ya ce ban manta ba kuma ban rage ba Allahu akbar shikenan ya ishe eh ya isa amma wallahi bai shiru ba sarki zaki yace a'a an rage ah. a gaban manzon Allah eh ai duk abin da kake gani yana faruwa waɗannan marasa kunya ban ai gado suka yi hmm. kaga kuma zuriya dai ai ba kafiri bane tunda da shi aka yi sallah hmm. na'am to da shi aka yi sallah manzon Allah yace ban rage ba sannan ban manta ba ai baka sani ba darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama darajarsa ta girmi kaga annabi ya abu kace ya manta wai hada wa hada annabi da mantuwa ba abun da ya hada annabi da mantuwa ka manta annabi almajirin Allah ne Allahu akbar na'am <laughs> ka san shi kuma ka san shi kuma almajiri yana zamowa ne kamar yadda malami yake na'am to Allah yana mantuwa ne a ah, sam shi ya faɗa wa maka na rabbuka da siya Allah ya ce ba na mantuwa sai muka ji Allah yana cewa to kai ya rasulullahi almajiri na ne ni zan karantar da kai kuma ba za ka manta ba sannu ƙuri'uka falatansa zan karantar da kai ba za ka manta ba saboda matsayin manzo Allah amma sai ga zuriya da yana cewa an rage annabi ya ce ban rage ba ban manta ba ya ta musu da manzan Allah to idan kaga ana musu wannan ya faɗa wannan ya faɗa kaga karami na cin mutuncin babba dama gado shi akai musamman waɗannan wahabiyawa kenan to saboda haka ba ma mamaki kuma abun da zan ƙara haskawa mutane shine ita wannan wahabiya da kake gani sarki zaki muna da magana da yawa akan ta kuma za mu ci gaba da yi hmm. a na taɓa jin wani malami a nan Najeriya yana wa'azi amma yanzu ya mutu yana cewa sunna ɗaya ce amma ita eh wai sunna ɗaya ce shi yasa zaka ga duk ɗan sunna ɗan sunna ne na ce kai ina ma da zai dawo yanzu ya bambance mana waye ɗan sunna hmm. Baffa Hotoro ne ko kuma Idris Abdulaziz ne. ya ce wai su eh wai su yan ahlu sunna sunna ɗaya ce kawai amma kaga ɗariƙa akwai tijaniya akwai qadiriya akwai shazaliya ya ringa kirge saboda tsabar son rai to bari masu sauraro su ji mu da kyau hmm. wahabiyawa suna da ɓangare ɓangare sarki zaki ya fi ɓangare talatin duk wahabiyawa ne amma ka san abun mamaki wannan bai yadda da wannan ba wannan bai yadda da wannan ba amma yanzu idan ka dawo kace sufaye yanzu kamar ni ina batija ne dan Allah na isa in zagi Sidi Qadir Allah kiyaye tsakani na da shi girmamawa da darajawa saboda waliyin Allah ne kuma na yadda waliyi ne kuma na yadda yana da tasiri duniya da lahira hmm. Hakanan Imam abu Hasan Shazili hmm. haka nan Sheikh Ahmadu Rufai hmm. hakanan nan Sheikh Ahmadu Badawi hakanan nan Sheikh Muhammadu Sanusi duk masu ɗari'un nan na yadda da su ina girmama su ina son su hmm. tsakani na da su maganan alheri to amma wallahi duk wani wahabiyan da yake da bangare daban da na dan uwansa zagin juna suke yanzu misali zan baka sarki zaki na'am Bappo ya ce wa Idris dan Kawarij ba mu'tazile ba haka ya faɗa ba haka ya faɗa shi kuma Idris sai ya ce Bappo Otoro dan madakira ne to kaga ka san wane ne Rabi'u ibn Hadi al-Madkali hmm. zaka ji cikin bayanan da Idris ya yi ya ce lokacin da yake karatu a Madina akwai wani abokinsa dan Kuwait ya dauke shi ya kai shi majalisin Rabi'ul Madakili wai da yaje ya zauna a wajen majalisin sai ya ji idan an zo karatun eh, eh ya ce in an zo karatun abun da ake yi wani ne za a ɗauko kawai a kawo a ta zagi <laughs> da abu ya faɗa haka oh Allah shai ba ma jin ka ba ma jin magana shayi eh yanzu ba a yanzu ana ji yanzu ana ji yau wato shi ke da kana ji na ana jin ka shek yau muna haska duniya su gane mutane nan makaryata ne wallahi duk wanda ya yi mutanen nan wallahi ba zai ba za su dangana da shi ko ina ba wallahi karshe sai sun ji su suna lalumi a cikin jihar nama Allah ke amin amin Idan sai yake cewa akwai abokin sa dan kuyet wannan ba duka yake ba kai sa da babban hoto ne sai yake cewa ai ya je zauren karatun Rabiul madaki a Makka a eh, Makka haka eh. yace abokin sa ne dan Kuwait ya dauke shi ya kai shi wai da je za a yi karatu sai ya ji kawai an kota a maganar wani ana ta zagin wani ana ta zagin wani rana ta biyu ma da ya zo sai ya ji an ɗauko a sunan ana ta zagi haka fara bidiyo bidiyo yana da yana ma cikin bidiyoyinka na'am ya ce to sai ya ga shi eh, ba zai iya zuwa ya zauna inda ake zagin wani ba dan Allah yanzu Idris ne wani yake cewa ba zai iya zaunawa inda ake zagin wani ba wannan wani rashin kunya ne wani rashin hankali ne wato ya ga abin da ya fi nashi kenan ya wai gaban da gaban ta aljani ya taka wuta a to yanzu a masu sauraron Idris ai su dauke shi ko da hankali ko kuma makaryaci ne Idris fa yana iya zuwa ya ce zai yi hudu ba ban juma'a ba eh ban juma'a ba ko mutum domin mun gani ya yi hudu kan Isa Alifan Tabi Fatami Hudu ban juma'a ba hutuba mun ga su suna biyo su musi na'am ko bai yi ba na'am wancan sati wancan sati juman da ya wuce almajirin sai doko ya suna shinga afa kalla ya ajiye ita izgil ita mai hutuba eh ya hutuba kan afa kalla na'am wani wanda yake ban juma'a ya zagi wasu wani yanzu yake gaya wa duniya wani ba ya zuwa ya zauna inda ake zagin wani don Allah tunanin eh, sauraron hmm. su ne kuma ta waje to shi na biyu madakiri ka san tukunna su waɗanda suke kiran kansu yan dakiliya ka san dakiliya kanta sarki zaki ta kasu kashi bakwai ita kanta dakiliyar okay ita wannan kashi bakwai sannan kuma akwai bambanci daban-daban daban in ba wani lokaci yana cin mana ba bari mu faɗi ko da guda goma sarki zaki wanda eh, guda goma wannan ya zagin wannan wannan yana zagin wannan ya guri magana ba wannan bai da shai magana na da muhimmanci amma na nace sound din muryan o sound din eh da matsala da ita jama'a ku ya okay yanzu aka samu sosai kawai mai sound ba ta sosai eh bai ta sosai to bari mu sake sa mic din eh mic din da zuka ban ya mutu ne to bari mu sa ko za a ji mu a yanzu ana ji mu ka eh, yanzu ana ji yanzu ana ji ana ji ba sai na sa mic din ba a ya, okay a sa a dai mic din mu gani to bari mu gana shi mu gani ana jin mu yanzu very good very good to shi kenan sarki zaki to a bari mu faɗi ko guda goma kawai wanda waɗannan guda goma wannan bai yadda da wannan ba wannan bai yadda da wannan ba wannan yana zagin wannan wannan yana zagin wannan kuma dukkan su wahabiyawa ne hmm. bari mu faɗi guda goma muna da ya kai ashirin da wani abu amma bari mu faɗi guda goma na farko akwai waɗanda ake kiransu al-albaniyin su ne mutane nasiru dinu albani ko ibnu taymiya ne idan yace hadisi ingantacce ne idan albani yace da'ifi ne to sai su karbi maganar albani su watsar da maganar shehin su ibnu taymiyan ba hmm. ɗaya kenan akwai kuma wanda ke irin su albaziya su ko mutanen bimbas ne duk abun da bimbas ya faɗa in dai na'am na'am na'am na'am yawa kaji kaji na biyu akwai wanda ke irin su da aljamiya aljamiya din nan kuma mutane ne na muhammad aman aljami alhabashi al'asuyubi hmm. kaji uku akwai kuma wanda irin da almadakilin wato madkhaliya eh. su ne wanda muka yi magana a kansu mutanen rabiu Ibn hadi hmm. wato almadkali an ji hudu ko eh. akwai yan alhaddadiya mutanen mahmud alhaddadi almisri akwai kuma mutane annajmiya su kuma mutanen ahmadu najami ne akwai kuma alfalihiyya mutanen falihul harbi akwai kuma wanda ya su da alharbiya su kuma jama'an aliyu eh, mutane ne eh, jama'a ne na aliyu halabi akwai kuma arramdaniya su kuma mutanen ramdanul jaza'iri ne sannan kuma akwai asururiya ko asaruriya mutanen muhammad sarur wannan kaɗan na gaya ma guda goma sauran duk suna nan kaga wannan da na gaya ma na'am a nan kusa afirka ma muna da idrisiya o a nan ma muna da idrisiya a najeriya gaskiya ne ah. tunda yanzu nan tunda yanzu nan babba hotoro ya ce eh. mabiya bayan idris abdulaziz duk gaskiyanka duk sunnarka in baka tare da shi to baya tare da kai lalle mun samu idrisiya sarki zaki Allah saka ma da alheri amin maulana wato shi yasa nake cewa wato sarki zaki buya kai kai ma babban shehi ne Allah ta yake shehi <laughs> Allah ta kuma a nan Najeriya sarki zaki na'am sarki zaki na'am yanzu a nan Najeriya muna da izala guda biyu hmm. akwai izalan Jos eh izala wan akwai izalan Kaduna kenan eh akwai izalan Kaduna yanzu dan izalan dan izalan Kaduna bai yarda da dan izalan Jos ba dan izalan Jos bai yarda da dan izalan Kaduna ba kuma sunan su izala na'am wai wannan duka ba a ce ahlus sunna ni har ina mamakin mabiyan su wai ina hankalin su yake ne na'am lokacin da a 2010 sarki zaki Eh. izalan jos da izalan kaduna sun yi taro a jigawa wai wai za su haɗe babu bambancin izalan kaduna da izalan jos ha sarki zaki an ce za a yi haɗaka da Allah in nace ni da kai mu haɗu ba yana nuna da muna rabe bane da mun ware kenan yawa da aka zo za a haɗu a jigawa aka yi wazin haɗuwa sarki zaki a jigawa eh sai aka yi ta mana dariya ana cewa bidiya ta ji kunya izala ta haɗe bidiya ta ji kunya izala ta haɗe sai nake gaya wannan izala na ce bari in gaya ma wata kalma ka haƙuri izala ba haɗewa ta yi ba harɗewa ta yi ka kuma eh ka san kuma sarki zaki duk wanda ya harɗe mm. to in ba sa ba zai faɗi mm. na ce to ba haɗewa ba ne harɗewa ne shekara ɗaya da haɗuwa sarki zaki 2010 2011 izalan kaduna suka je yola adamawa state suka yi wa'azi suka tsitsine wa izalan jos tun daga ranar har yau ba sake haɗuwa ba ina sunna take kuma akan kuɗi eh ta waɗe ba za su sake haɗuwa ba har abada ba su ba haɗuwa saboda ƙarya suke yi hmm. to yanzu Allah sarki zaki ka taɓa jin ɗariƙar tijaniya a ce ma bangaren shehuwa ne sun bangare wa bangaren shehuwa ne ba sa tare ka taba ji ah. to haka muke gode wa Allah muna kan tafiyar mu a daidai muna addu'an Allah ya tabbatar da mu a cikin wannan dariƙa mu ne ahlus sunnati wal jama'a nan gaba za mu zo mu faɗi suwaye ahlus sunna wal jama'a din ba na ƙarya ba na gaskiya a cikin littattafan da za mu karanta a nan gaba insha Allah to saboda haka wannan mun dan yi tsokaci ne akan abun da yake faruwa tsakanin Baffa Hotoro da kuma Idris Abdul Aziz kuma sarki zaki za ka ci gaba da ganin irin wannan hayaniya da zage-zage da cin mutunci a tsakaninsu wallahi ba za su daina ba har su mutu ba za su daina ba ai in ka lura wai har Idris Abdulaziz yana cewa akwai wanda ma ya buga mara waya daga Kano wai zai zo ya kawo masa ɗauki amma bai da kuɗin mota har ya ce turo mu akawun numban ka ya tura mar dubu ɗari biyu ba haka yake faɗa ba har ma yake cewa sun zo na ba su abinci na ba su nama wai wannan su ne jagorori yanzu dan Allah wanda ya ɗauki wannan matsayin jagora bai yi asara ba wallahi ya yi asara to saboda haka mu mun gode wa Allah Allah tabbatar da mu akan gaskiya sarki zaki ga lokacin mu ya riga ya ja sannan kuma gashi ba mu shiga littafin mu ba yana ganin tunda watakila akwai bude layi aiko eh, akwai bude layi yanzu to yana ganin sai mu tsaya a nan Allah yadda a sati na gaba za mu ci gaba da karatu a mu mai suna fitinatul wahabiyya irin fitinan da wahabiyawa suka kawo ko yanzu nan da ya gashi iya abun da ke faruwa tsakanin baffa hotoro da idris abdulaziz ya ishe mu mu gane cewa izala wahabiya fitina ne kawai a cikin musulunci mm. saboda haka muna fata Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya mu ikon guje mata albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan sarki zaki to mun gode shi alkhairi Allah saka da alkhairi jama'a za mu bude amin ya yi kokari ya tsaya kan topic kowa zai kira ya kokari ya tsaya kan topic eh as kola kan tiktok da na farko da kadadi kan layi da ka cire kan mute a fara jinka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola ya sunan ka daga nake kira sunana Khalifa Rabiu Ahmed. A ce ina yi wa Malam barka da ƙoƙari. Yana jin ka yana amsawa. Eh, Khalifa Rabiu Ahmed ka gaya mishi abokin Anas Kirinci nasa wanda muke waya da shi. <laughs> Masha Allah, masha Allah, shai yana jin ka. Alhamdulillah yana jin ka yana amsawa. Allah ya saka da alkhairi. Amin. Sarki zaki alhamdulillah. dukkan al'ummar musulmi mun ci alhamdulillah wannan topic din da mala hafiz ya ɗauko eh. kamar yadda mala hafiz ya bayani a sarki zaki akwai babban mutumin malami a sunansa Abin hassan mustapha bin ismail a sulaimani hmm. babban malamin wahabiya ne kuma yana da ɗalibai ya yi aiki sosai a duniyar salafiyanci hmm. to Sheikh Rabi al-Madakhali shugaban madakila. Eh. Malam ya faɗi cewar akwai madakila, to bayan madakila akwai kuma 'yan ikhwanil musulmi. Dukansu su ma wahabiyawa ne ƙungiyar ikhwan. To, shi Rabi al-Madakhali yana itirafin cewar duk mutumin da ba ɗan madakila ba ba ɗan salafiya ba ne ɗan bida'a ne. <laughs> Ya zama annabinsu kenan. yawa yana da aƙidan murji'anci hmm. bayan wannan duk malamin da ɗin kansa in dai bai yarda da ra'ayoyin rabi almadakali ba da shi da ɗaliban ɗalibansa ka kaga su baffa suna yi hmm. to ɗan iska ne mutumin banza ne sai ya jawo a sarki zaki a gaya ma lafis duba ta google zai sauke wasu littafai zan gaya ma lafis sunansu wannan shak sulaimani ɗin sarki zaki yana da littafi tahzirul jami' min akhda'i min akhda'i shekh da tsarin sa na karna da yake yi shi shek ya yi littafi guda sarki zaki littafin ya kai shafi ɗari biyu hmm. in ka ji yadda ya tarwa tsarabin malakali da mabiyansa gaba ɗaya ce yan iska ne duk ɗan iska ne a gun shi fa ka gane sarki zaki to wannan abu na farko da nake so in taliki a kai kenan a kan bayanin da Sheikh Malafis yake bayan wannan littafin wahabiyawan su kansu salafawa sun kuma yi wa rabi almadakali raddi mai suna alwaziz al sheikh rabi almadakali mm. sun kuma yi raddi kashful jali an zulmati rabi mm. Almadakali shi ma sun kuma man littafi raddi shi ma faba'ihul Madakali, sannan sun kuma man littafi shi ma ar-raddu ala kadhabin min min al-murji'a kazzabi kuma sun eh kazzabi sunan littafin kenan sarki zaki to wanda yake zina da ya da ya hau google play zai gani sunan littafin ar-raddu ala kadhabin min al-murji'a raddi al Mm. salafawa ne suka yi yan salafiya ne suka yi littafin su ne masaranti saboda shi rabi almadakali ya ce kuwait da su indiya da nan duka kasashen nan na larabawa duk wanda ba a madakila ike ba to cikakke dan bid'a ne ma ya ce sun fi yahudu da nasara ma yan fa madakil su ma yan salafi <laughs> oh. Now, Khalifa mun gode Allah ya saka da alheri jama'a na da yawa. mun gode mun gode mun gode Allah ya saka ah, kamar malam na magana da kai eh na eh yawa yana ji na yana jin ka yawa to da Allah ina so a ƙara mana haske kwarai a sunayen littattafa din kamar yadda ka faɗa ma za mu iya sauke su a Google insha Allah saboda mu samu ƙari akan waɗannan abubuwa da kai bayani saboda haka zan so a ce muna da alaka ta whatsapp eh, yadda za mu rika samun karuwa Malam Hafiz wai na da namba ka wai zai kira ka. Na'am. Wai na da namba ka wai zai To ba damuwa. To ba damuwa to muna godiya Allah saka masa da alkhairi. Oh wai shi ne suka yi mukabala eh, da Anas a gidanka. Okay. Oh wai a gidansa shi Anas wani Anas kenan. oh na'am na fahimta lalle yana da namba na ina da namban sa eh khalifa ko eh khalifa wane da kuma Anas Girinki ka ji wani suna wai Girinki eh na tina eh lalle a ah, yana da namba na ina da namban sa to za mu yi magana insha Allah masha Allah a'a ah, ah, kuka yi mukabala da Anas Allah saka eh khalifa lalle kwarai haka to malam khalifa mun gode Allah to muna godiya mun gode mun gode kwarai da gaske ah assalamu alaikum warahmatullahi kan ba TikTok. salam wa A'a ah, ah, Maulana Maulana Sheikh Ahmad Imam, Allah ya saka da alheri. Ban gane ka bai. <laughs> Me gida na san da zuwa. Wa alaikum salam. Sarki ina ma alkhairi. Ina amsawa ina mai gida na Sheikh Ahmad Imam sanda zuwa. Akan <laughs> Ah, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah lalle aka maka lawo a ah, shek modibo Allah saka da alkhairi mun ji irin bayanai da aka yi wannan abubuwa ne wanda suke haka'i abubuwa ne da a fili sun faru mm. ko suna faruwa kowa yana gani kuma dama Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul azab yake cewa la ilan yanta hil munafiquna wallazina fi qulubihim maradun wal hmm. mujifuna fil madinati annaka bihim na'am thumma la ka fiha illa qalila na'am yawa to kaga akar babakan lahu dama duk wanda ya yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah Allah ya yi kokari sai ya cuna musu su ya su da su fita gaba sosai sosai yanzu ba wai abinda yake ma faruwa a magabata ko abin da yake faruwa a Najeriya kawai abin da malam ya ta bayani. Hmm. Yau muna ji muna gani wanda da aka ce shine shugaban ahli sunna wal jama'a. <laughs> Sai aka samu su Idris Abdulaziz suka ce shine shugaban ahli bid'i. Na'am. Suka ce Idris Abdulaziz shine shugaban tauhidi. Haka ne. Yau kuma sai aka zo aka samu wasu suka zo suka ce mishi shi Idris Abdulaziz dan bid'a ne. Na'am. su malam baffa hotoro suka ce dan bid'a ne eh. suka ce mishi kawari suka ce mishi mu'tazili ne shi na'am saboda haka aka samu almajiran Idris Abdulaziz su kuma suka ce malam khawarij annamimi ne suka ce kuma jahili ne sai aka samu eh, sani rabiu a kanawi shi kuma ya fito ya ce abinda idris abdulaziz ke gaba daya bid'a ne a cikin sunna yake dan bid'a ne bid'an ce kawo inna lillahi wa inna ilaihi inna lillahi wa sai aka zo aka samu ɗaya daga cikin almajiran ibn shi Idris Abdulaziz wato Attanshawi eh. ya yi raddi shi kuma jiya ya yi raddi ya ce alkanawi fasiki ne ya ah. ce alkanawi annamimi ne ya ce alkanawi ha'ini ne kuma yana da abubuwan da in alkanawi ya yi magana zai fito da su. Attanshawi yana raye kenan? yana raye yana yana nan ah. bani eh shi nake bara an yi na daina jin san na samani an yi <laughs> yana nan eh na sarki zaki shi da kanshi yayi yayi duk wannan har fasiki ya ga ya ce ya ce wannan fasiki ne ya ce alkanawi fasiki ne inna lillahi ya faɗa ya ce alkanawi jahili ne duk masu masu alaka da ilimi ɗalibai ba sa ma sauraron shi mm. haukan shi yake yi ya karanta layi uku ya zauna ya ce abu gomi shura ɗaliban ilimi ba wanda zai saurare shi saboda shirme kawai yake yi ba ilimi yake karanta yake yi ba to mm. kaga su ya su Allah Allah ya gwara kansu kuma shi jiya jiya alkanawin ya ce zai fito zai fito ya yi raji ya gwada kurakuran Idris Abdulaziz na larabci da kurakuran shi na shari'a ah. wanda to kaga kuma sai daga baya da yake abun akwai yahudanci a ciki sai ya dawo sai ya ce wai an kira shi an ce mishi in yi haka zai bada makami ne ma yan bid'a saboda haka kaga Allah ya gwada cewa ba dan Allah yake yi ba hmm. suna yi ne dama saboda wata manufa to Allah yana ta tona asirinsu Allah yana ta tona asirinsu hmm. wannan shine kaɗan daga irin abubuwan da mu muke gani duka a cikin sati ɗaya Allah ya gwada waɗannan abubuwa din saboda mene luhumul auliya umasmumu hmm. naman waliyan Allah dama dafi yake da shi wato ah, wato shi Ahmad Imam wato in za in za in za je bisa a zo kasa duka abu ɗaya ne shine ba na bukatan taimako Annabi sallallahu alaihi wasallam nan shi ya janyo wanga abu duka kenan fa ai akar makallahu ai wannan ai duk wanda ya izgili da manzon Allah kamar inda Shehu Madu bai faɗa eh tun daga duniya sai Allah ya kaskantar da shi ya walakantar da shi mm kafin mm. ma a je lahira amma dai duka akwai zamani lokaci mutum zai iya tuba in ya tuba Allah in Allah ya tuba namu da dama ya iya abin da abin da manzon Allah ya dari na'am na'am na'am ina ka bi a muna godiya sarki zaki Allah ya karfafe ka amin amin amin Allah kuma ya sa abubuwan da kake yin nan saboda Allah saboda an yi an yi a kashe wajen ah, an ce dama sai an kashe wajen wane mutum saboda amma da yake wanda duk abin da mutum yake saboda Allah to Allah shi yana tare da shi haka ne haka ne haka ne sha wani eh, so shan wadu ba kuma wallahi muna godiya shan Allah saka da alkhairi amin amin Allah saka da alkhairi amin mutanen da ake yi Allah saka da alkhairi Allah saka da alkhairi kuma muna godiya shek imama. ya sha to muna muna godiya Sheikh Imam Allah ƙara lafiya Mun Modibo na magana wai na godiya wai ba Allah sa Allah ƙara lafiya alhamdulillah Allah ƙara lafiya Allah ƙara lafiya gode mun gode na'am muna godiya muna godiya kwarai a call akan TikTok ba ko ba TikTok wa salam rahmatullahi ta'ala a ah, kola tsaya ba sai ko mallan na da magana ah, a ah, bismillah bismillah okay bismillah kola ya sunan ka daga nake kira Okay, Hassan daga Edo State. To, kana tare da Sheikh Modibo akan wannan layi. Sarki zaki da farko dai Allah subhanahu wa ta'ala ya saka muku da alkhairi wa alaikas ah, shi ma kuma malam muna masa fata alkhairi Allah ya saka masa alkhairi amin wannan kokari kuma Allah ya faɗaɗa kirjin su su ci gaba da fito mana da ah, makirce makircen wayannan mutane makiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam insha Allah dama dai mun gaisuwa ce za mu su malam Allah da kuma addu'a ta kai masha Allah mun gode mun gode Allah ya saka maka da alkhairi mun gode sosai mun gode wannan kira gaisuwa kawai assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola kan whatsapp a a kan tiktok ba kai ba na whatsapp na whatsapp ya riga ka dadewa assalamu alaikum kola kan whatsapp kola kan whatsapp assalamu alaikum to kan tiktok bismillah ya sunan ka daga nake kira A ah, Malam Bakar Atik daga Abuja kana tare da Shek Modibo akan wannan layi. Na ah, Allah ya saka mishi gaisuwa zuwa sarki zaki haziki. Allah Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kuma Allah ubangiji ya kara dafa mana

wanda dai zuwa karshe na san sarki zaki yin annabi ya fahimci inda na dosa wanda sabai da suke biyu a gaban annabi suke biyu a gaban annabi amma Allah ya musu tsawa Allah ya ki musu gargaɗi na su bari suna ɗaga murya a gaban annabi to na wani da zaki ne ma kowane ne eh. Idris dai yana da suna Idris amin amin amin amin Masha Allah. Masha Allah, mun gode. Allah ya saka maka da alkhairi kola, mun gode. Ah, assalamu alaikum kola kan WhatsApp. Ana alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sarki barka da rana. Barka kare kola, ya sunan ka daga nake kira. Suna na Awal Zelan daga garin Lagos. To masha Allah, malam Awal kana tare da Sheikh Modibo kan wannan layi. na zo in yi gaisuwa ne ga malam Allah ya kara wa malam lafiya da zama lafiya. Amin, amin, amin ya rabbi. kuma waɗannan mutane malam suna ƙara mana ƙarin bayani ne sosai a kansu kuma mun san su dama mun san su waye su. To. Muna tare da su mun san su mun san ko su waye su. Eh kaga abin da ya bani mama kaga wancan shekara kenan ko shekara biyu ne ko shekara da wuce da malam ciki fa ah. gamu nan karshe kare gidan yan sanda aka kama shi abu Fattah haka cire masa riga ba komai ba kan eh. a'a kaka ɗauki ayan Allah she ka ɗaukaka ayan Allah she ka naƙasa annabi sallallahu alaihi wasallam muka ce a ah, san ba daidai bane ba daidai mm. bane kaka tsaya ka fake da iyaka na budu kana neman she ka ci mutuncin manzon Allah muka ta wannan rigima aka ce a ah, eh, Idris ya zama wai eh, shine eh, malamin tauhidi wai na sunan shinga wannan era a <laughs> ah, malami har mujaddadi suka kira shi wai jaddadi wannan zamani <laughs> to gashi yanzu kuma kun ce wai shi kuma wanda kuka ce jaddadi? yanzu gashi kuma kun ce wai eh, ya sunan shi ga bawari <laughs> Bawari jide shi eh kuma kun ce wai na batar da yana batar da mutane oh a nan da aka faɗa kun ce ƙarya ne amma yanzu gashi nan Allah ya saka Sheikh Modibo da alheri. Amin. Amin. Sarki muna bibiya program sosai sarki. Na'am. Na'am. Daga ranar da Malam Ali karatu ma ni ne na rubuta nan baka aka tura yau ma na ga an sanya. Eh masha Allah mun gode. Mun gode. Mun gode Allah ya saka da alkhairi. Allah ya saka da alkhairi. Eh mun gode. Amin amin. Na ga wannan zama ma da ake yi kamar ya ba wa Malam Modibo haushi hashi da kanshi ya ya tunkari wannan zama da aka bauchi. Kamar ka zo wannan zama kai. Wanne? Zaman da aka zo aka yi kai. Wanne zama?

Kola kan TikTok don Allah sauran kola su kuya kuri. Ya sunan ka daga nage kira? Sunana Abdulsalam, ina kira daga nan Lagos State. To, masha Allah, Mala Abdulsalam, kana tare da Maulana Sheikh Moriba ka wannan layi. Muna wa Maulana Sheikh Modibu kokari da ake yi na cikin wannan yanayi na addinin bulunci da kasance kan ba mun kuna buɗe irin wa'annan gidaje masu amfani Allah ya sanya albarka a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gode bujinjina kuma mu yi muku godiya Allah ya sa albarka albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maulana muna da gaisuwa Masha Allah, mun gode, mun gode, mun gode, mun gode sosai, mun gode. kola ah, kan uh, ah, sunan shi nan WhatsApp ba ba ba ba malami na da kira yanzu ba wanda ka dade kan WhatsApp. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Sarki zaki na wannan Allah. Sallallahu alaihi wasallam. la sunan ka da yake kira? A sarki zaki yanayin rashin kira ka manta ni ya Allah. Na. Anas ne daga Iran. A malam Anas kwana da yawa. To ai dole manta malam Anas. Ka daina kira na. ciki yaji wallahi karatu ne to ka san karatu ka yi a hankali in muna ana iya da yin karatu to dole a aje wasu abubuwa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar to aiki ya alhamdulillah mun gode wa Allah mun gode wa Allah malam Anas ina gaishe da kai ina gaishe da kai ina maka jinjina da fatan alkhairi da babban bakonka muna amsawa wanda shigo ya zazzaga karatu karatu mai matukar amfani haka ne Ubangiji Allah ya ba mu ikon gane gaskiya ya kuma nuna mana ƙarya ƙarya ce tabbatar mana da gaskiya a duk inda take ko a hannun wa take albarkacin fiye halitta Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa ina muku fatan alkhairi wannan kawai na kira mu gaisa ne insha Allah domin so nake sai an zo irin makamancin karatun da zamu yi magana din sai mu shigo mu magana wannan na kira kawai mu gaisa to masha Allah mun gode Allah ya saka da alkhairi mun gode mun gode Eh, jama'a ku ya kuri ba za mu da kira ba kuma don Allah ku bar shai zai mana taliki ya mana addu'a ku ya kuri. bismillah shek to alhamdulillah sarki zaki muna ƙara mika godiya ga ubangiji subhanahu wataala da ya bamu wannan dama a sannan alhamdulillah muna jinjina ga waɗanda suka kira musamman alhamdulillah wanda suka kira dukkan malamai ne manya manya wanda iya dan jawabin da suka yi kawai ya cinye ma a ce awa ɗaya da muka yi nan gaba ɗaya karatun da suka yi ya wadatar daga shi khalifa da kuma shek imam ahmad wanda suka yi mana bayanai muhimmai alhamdulillah dama kuma gaskiya haka take duk lokacin da mutum ya buɗe zuciyarsa da neman gaskiya to in Allah yadda zai sadu da ita a wannan bayani da shi mala imam yayi da farko har ya kawo mana ayar la min tal munafiquna ladzina fi qulubihim maradun la min tal munafiquna ladzina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinati assalamu alaikum wannan na ce na amma ga shekh Lamin ya kira ya kamata mu bashi da waya Sheikh Sheikh Lamin to eh eh to Sheikh Lamin to bismillah eh jama'a mun ce ba mu ce amma wanga malluma ne masu amfana da platform din su ko da mun tsayar da kira dole isa ku ya kuri assalamu alaikum Sheikh Lamin Assalamu rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sarki zaki. Allah ya taimaki Sheikh Lamin kana tare da Sheikh Modibo akan wannan layi. To alhamdulillahi ina babban bako Sheikh Hafiz Modibo barka da zuwa wannan farfajiya mai albarka. Yana jin kai na amsawa. To Alhamdulillah ina wace yawace wace ne kawai sai na gane program. Na'am. Na tsaya kuma yi ko Allah sai na jirin kira da ake yi na jinjina dangane da karatu da ake yi. Na'am. To alhamdulillah tare da ne ban ji karatun ba to amma yanayin yadda nake jin mutane suna ta kira. da kuma irin contribution din sai na fahimci karatun sannan kuma da maudu'in da na gani tattauna. To Allah ta'ala ya saka da alkhairi abin da nake son duniya ta sani shine wanda Allah ta'ala ya bar shi da la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama hmm. ya gaba masa komai. Allah ya barka da san manzan Allah. Kana ganin sallallahu alaihi wa sallama kana ganin ba abin da ya kai annabin ka ɗauki Allah. Mm. to Allah ya gaba maka komai komai in ka ɗauki Allah to a bayan annabi ne mm. idan kana da wannan abu a ranka alfada ne yake laƙad fa zaman kanar rasulu imamu duk wanda annabi ne shugaban sai ta wannan ya yi nasara mm. duk wani alkhairin duniya to daga manzan Allah ne sallallahu alaihi wa sallam Shi shine miftahul futuhat sayyidi Jikin Ibrahim. To dan ta waɗannan wanda Allah ya jarabce mu da su a addini. To yana da kyau a dinga fitowa da al'umma. A dinga sanin yaya suke. Hmm. Domin gaskiya ba addini suke ba, sun canja Allah. Ah. Allah su daban ne. Allah su daban ne? Ah, Allah su daban ne sarki zaki. To, shai me za ka ce haka? to wani Allah ne yau za a ce ranar Arafa zai sa gobe da shi za a yi arafa. ban mina ba zai tafi ba ya su ba ta yi duk asar kuma zai sa fuka-fuki ya zo yana yawo yana kallon ayyukan bayi ya yi ta hmm. dariya ya yi ta dariya ya yi nauyi sadda ake shirka yayin da kuma zakirai suka tashi suke zikiri kuma sai da dan shafan Yadda ya gama halittar duniya Jibril Kayimi ya ce ya ɗauka faɗi ya ɗora kan ɗaya. Ya ce to bai yadda wani ya irin wannan zaman ba. Hmm. Ba ya huta ba kenan. Wato an ga lokacin da Allah ya ɗauki ɗaya kafansa ya ɗora kan ɗaya. An ga irin wannan zaman da Allah ya yi kenan. Yawwa eh, eh ya ce layan bagi min khalqiyar ala zalika ban yadda wani a cikin halittuna ya yi zama rigingine haka ya dora kafa ɗaya kan ɗaya ba. Eh? Ya ce bai yadda ba. Bayan ya gama halittar samai da kasai a kwana shida. To kaga wannan ba hutu ba ne? To. Yanzu Allah da ce ya huta Allah da ake ba ne? A gaskiya ba bayar wannan muke bauta ba. To, to ka gani. To Allah ya jarabce mu da su sannan in ka lura duk wani wannan kama ta annabi sai da suka sauke a yau kuma sai daga Allah ya mana wani abu don mu gani maulidi yau aka samu wani yake cewa in dai taimako na annabi ne to a gaya wa Allah baya su aka dora ayan al'umma kai inna lillahi eh, eh gaskiya ai program da ake kenan na tuna Idris ke nayi ka gani na'am aka samu wani ya ce kashi na bama gujen da yake sai da ban mi ya fi maulidin annabi sallallahu alaihi wa duka idris ya wanga magana duka idris ne to yau ka duba irin fitinar da suka ja al'umma yau abin da za a ci ai kashin ma a najeriya ya gagara <laughs> wato allah ya nuna musu muhimmancin kashi kenan <laughs> ai ana tafi ai inda ba dan mu da muke dan zikirin bare muke roƙon Allah da su babban shehi na'am na ga da Allah ya wuta ta abin da zai aida ya baka to Allah Allah ya zame ba ciki amin amin Allah ta'ala kuma ya sa al'umma ta fahimta ta gane a zo a kama addinin Annabi Muhammad na sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wannan muku fatan alkhairi a tashi lafiya amin amin Sheikh Lamin wa alaikum salam Sheikh Lamin mun gode kamar malam zai magana mun gode eh a ina ziyara wajen shehi kuma muna ta roƙon addu'o'in su na alkhairi masha Allah masha Allah alhamdulillah Allah ƙara lafiya Allah ƙara lafiya amin amin to kaga alhamdulillah sarki zaki na'am da zan rufe da shi shine <coughs> zaka ga duk wanda ya kira zai yi magana saboda zuciyar tana cike da san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ji maganganun suna faranta ma rai shi ma suna faranta masa rai yanzu wallahi da wata magana ake yi ta neman kaskantar manzo Allah mai maganar da aka ganshi a tsume wadda ake magana da shi zaka gansu a tsume babu wata fara'a saboda an rabu da manzon Allah to alhamdulillah kamar yadda Shehu lami ne faɗa a ƙarshe din nan hmm. wallahi duk wanda Allah ya mar arziki ya samu Annabi Muhammadu to Allah ya gama maka arzikin duniya da na lahira kuma abun da zan rufe da shi mu ƙara riko da manzon Allah kamar yadda waɗannan duk shehunan nan suka kira yanzu mu ƙara riko da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya ishe mu gata ya ishe mu arzikin duniya ya ishe mu arzikin lahira hmm. ba faɗin annabi a baki yadda wahabiyawa suke shine son annabi ba ƙarya ne hmm. duk wanda ya ga yadda mu'amalolin su suke da irin maganganun da suke kan manzan Allah kai ka san babu kwanan manzan Allah tare da su hmm. yanzu Idris Aziz din nan kaskancin da kawai Allah ya haɗa shi da shi baya iya jan ayan alkur'ani ta yi kyau baya iya yin larabci ya yi kyau almajiransa sun dawo suna masa raddi sannan wanda suka zo taimaka mar tunda ya ki taimakon annabi ya yadda waɗansu suka kawo mata taimako a yau sun dawo su suke yaƙarsa suna ce mar ba utazile, suna ce masa khawarij to ai wannan kaɗai ya isa ka gane cewa duk wanda ya riko da manzon Allah ya samu arziki zan rufe da wani misali guda ɗaya sarki zaki lokacin da Idris yake cewa shi taimako ma baya nema ko da na annabi ne a'udhu billahi abun da yasa hmm. yace baya neman taimako ko na annabi wato bayi da rabon arzikin samun taimakon annabin ne ba zai samu ba ne shi yasa ya ce baya so hmm. ka san sarki zaki kamar yanzu kai din nan ne a nan a ce za a ɗauke ka a baka sarkin saudiya ka zama sarkin saudiya ai za ka yi cewa baka so ka san ban samu na ce ba ka san ka samu ba ko to in ka ce baka so eh kamar ka zo kana wazi ne ka ce ni wallahi ko mulkin saudiya ma bana so hai da ba za ka samu ba ne na huta ce ba kai na kenan <laughs> to shi ai ya yanke wa kansa hukunci ne ba shi ba taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to misalin da zan bayar don mu ƙara riko da annabi ka san shi matsayin manzon Allah sarki zaki hmm. ko da wasa ko da rashin sani idan ka idan ka ce kana son manzon Allah sai soyayya ta ma amfani ko baka sani ba Allahu akbar ko da wasa kai kuma eh saboda matsayin manzon Allah haka nan kuma in ka ki annabi ko a kuskure ka san Allah baya kama abu na kuskure amma wallahi banda janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuskure idan mutum ya ja zanimin annabi Allah ba zai bari ba to a lokacin da Idris ya ce baya bukatar taimakon annabi akwai wani a nan Najeriya dan fim zan faɗi sunansa saboda mu bada misali ana kiransa da Ali Nuhu eh a lokacin yawa a lokacin Ali Nuhu shi kuma ya fito ya ce Allah mu kuma taimako in ba ta wajen annabi ba ba ma so Allah ka taimake mu dan annabi sallallahu alaihi wasallam a lokaci da aka yi wannan abu kana ji ko na'am an shekara daya abun mamaki Eh. sai ga Idris ya gudu ya bar gidansa an neme shi baya gida baya bauchi aka neme shi aka rasa ya buya ya gudu wanda baya neman taimako annabi ya gudu a lokacin sai aka kira Ali Nuhu aka ba shi shugaban fina-finai na Najeriya da Kannywood da Nollywood aka ba shi ofis a Abuja aka ba shi mota aka ba shi jami'an tsaro da komi yana da ofis ɗinsa a Abuja a shekara da aka yi wannan abu da Allah wannan bai ishe mu darasi ba wanda yace baya sun taimakon manzo Allah yana neman wajen buya mm. wanda yace yana neman taimakon manzo Allah aikinsa da sana'ar sa Allah ya bashi mukamin da ya fi na kowa a Najeriya dan Allah daga nan ba za mu ɗauki darasi mu rike manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to du to du wanda kaga yana cewa baya nema saboda annabi ba zai samu bane mm. saboda haka muna yi wa Allah godiya da Allah ya mana wannan arziki kuma Sheikh ah, Ah, Sheikh Muhammadu Lamini yanzu a cikin bayanansa ya ce wallahi in ba don ma albarkacin masu zikiri da muka dan rage ba wallahi da abubuwan sun lalace fiye da haka amma akwai masu zikiri akwai masu salati Allah yana kallon masu yi amma waɗannan wanda suke cin mutuncin manzo Allah inda su Allah ya bari wallahi da Allah ya kifar da duniyar nan gaba ɗaya da ta kare hmm. to saboda haka muna kira ga yan uwa mu ƙara riko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wani tauhidin da zai taɓa mutuncin manzon Allah to ƙarya ne ba tauhidi bane yanzu don Allah sarki zaki menene ma'anar tauhidi kam ba shine ina ga musulunci muna da rukunai biyar ne sarki zaki akwai tauhidi ko eh akwai sallah hmm. akwai azumi akwai zakka akwai aikin haji abun da ake nufi da tauhidi kalma ce ta larabci ai ma'anar tauhidu kadaita Allah ba shine tauhidi ba sosai idan mutum ya zo zai musulunta wace kalma zai faɗa ya zama musulmi ita ce ashadu Allah ilaha illallah sai me wa ashadu anna muhammadar rasulullah to da Allah sarki zaki wanda ya zo musulunta eh. sai aka ce marto to ka ce ashadu Allah ilaha illallah ya ce ashadu Allah ilaha illallah aka ce masa ka ce ashadu anna muhammadar rasulullah sai ce a'a shi Allah zalla hmm. ba zai faɗi sunan annabi ba dan Allah ya musulunta haiwa yana gidan jiya to amma fa ba zai yiwu ya shiga musuluncin ba sai da sunan annabi to kuma an ce tauhidi amma an haɗa sunan Allah da sunan annabi kai kuma ka ce ba ka son annabi ba ka son taimakon annabi to wane irin tauhidi Allah ya saka wa Sheikh Lamin da yake cewa Allah su daban ne gaskiya ne Allah su daban ne in ba don Allah su daban bane ba yanda za a tauhidi da araba Allah da manzan Allah don Allah bai taɓa raba kansa da manzan Allah ba ba za ka yi sallah ba ba za ka yi kiran sallah ba sai da ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ba za ka tada iqama ba sai da ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah idan ka shigo sallar ma in kai raka'a biyu idan ka zauna kai tahiya in ka ce attahiyatu lillah azzakiyatu lillah at-tayyibatu salawatu lillah da Allah sai me assalamu alayka waye alayka din annabi muhammadu kuma dan a nuna ma annabi ya kai in ba haka ba sallah ma Allah ba zai karba ba hmm. da kace assalamu alayka don kar kai tunanin alayka din da wata ila liman kake ko da wanda yake gefen daman ka ne ko da wanda yake gefen hannunka sai da aka sa sai ka kira sunan annabin da kake yi da shi sosai in ka ce assalamu alaika to sai ka ce ayyuhan nabiyu sai ka ce ayyuhan nabiyu hmm. eh to annabin ma karka ce annabiyu kai shiru kai tunanin a annabi Musa ne ko annabi Ibrahim ne ko annabi Isa ne a'a je ka gaba sai ka kira mai sunan hmm. saboda ka san eh, ka san sunan annabawa kowane annabi sunansa annabi to yanzu ka ce ayyuhan annabiyu kar a barka kai tunanin wani annabi ne in ka ce wa rahmatullahi wa barakatu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu wa ashhadu me anna muhammadan to dole sai ka kira sunan annabi muhammadu wannan kenan to wanda yace ba a hada Allah da wani ya zai yi da sallar sa wallahi duk wanda yace ba a hada Allah da annabi sai dai ya daina sallah to wace sallar za a kuma ya za a yi sallar to saboda haka muna kira ga yan uwa ai riko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗannan kuma alhamdulillah mun gode wa Allah madadin mu zo muna musu raddi yanzu baffa hotoro yana yawa Idris raddi Idris yana yawa baffa hotoro raddi mun huta yanzu za mu yi ta karanta annabi mu annabi Muhammadu kawai mun huta su yi ta fama mu yanzu sun dauke mana aikin da ya kamata mu yi Allah ya saka ma da alkhairi sarki zaki Allah ya ƙara ƙarfafanka Allah ya ƙara wannan gidan gida namu albarka Allah ƙara masa ɗaukaka na ji ah, ɗaya daga cikin waɗanda suka kira suna cewa akwai wanda ba sa ƙaunar wannan gida ya ci gaba ai kuwa ina ga za su mutu da baƙin ciki zan gaya musu abin da ubangiji yake faɗa kul mutu bi gaizikum ya ku makiya ku mutu da baƙin cikin ku imamu alfazazi yana faɗa a cikin ishiriniya yake cewa a hasiduhu mut inna aishaka ka kai makiyin annabi me yi wa annabi hasada ya ce ka mutu rayuwanka tana cikin damuwa hmm. to wanda yake ganin wannan shafi na sarki zaki mai suna rasulun amin yana ganin kamar zai mutu wallahi zai mutu ya bar shi ai masoya annabi ne suke shigowa wannan shafi kai ka taba ganin abun da masoya annabi suka dafa kuma ya eh. koma baya kuma kuma shayi inda zaka yi mamaki ne maka gari duk duk duk kakaf gaba daya wannan fa shafi sunan annabi eh. wannan shafi fa ya musu gata wannan shafi ya fito da su fa ba san su ko ina ba shi ne fito da su wallahi anan muka san su anan muka san su sarki zaki to ai sarki zaki zage ka suka ci mutuncin shafin ai da ma al'adar su da su zage su ma ballanta na wani kuma sun fahimci wannan shafi shafin masoya annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam sun eh sun fahimci wannan shafi yana ƙara fito da martaba da darajar annabi yana ƙara kuma tona asirin makiya annabi ya za su ji daɗi ana kashe musu kasuwa ne amma kuma kasuwar tana ci a wurin Allah tana ce a wurin manzan Allah tana ci a wurin waliyan Allah ai sarki zaki kai arziki kuma Allah ƙara wannan arziki albarkar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ƙara mana soyayyar annabi Allah ya bar mu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ƙara nuna mana girman annabi a cikin zukatan mu mu zamanto muna ganin sa muna jin sa fiye da komai kamar yadda shehunan mu suka dora mu shehunan mu suka karantar da mu ai yana daga cikin abun da zaka gane arziki soyayyar manzan Allah ta fi komai me yasa maulan mu shehu ibrahim inyas radiyallahu ta'ala anu ya zama shehun duk duniya ka san duk tanka akwai inda kake da iyaka sarki zaki duk tanka akwai inda kake da iyaka amma shehu ibrahim duk duniya shehi ne sai dai in bai taka waje ba kai inda bai taka ba ma shi shehi ne ka san me ya kai shi wannan ai ya faɗa ya faɗi cewa duk abun da na samu na samu ne da soyayyar annabi muhammadu Da abun da na samu ce na samu ne saboda soyayyar manzan Allah saboda soyayya ta da annabi fa hubbu rasulillahi yace mali wa maliki wa bai'i wa harsifa wa ainul marabi hmm. to ashe wannan ishara ne Allah ya nuna mana da na gaba ake gane zurfin ruwa ga yanda irin Shehu Ibrahim ya kai duk duniya inda ba a shiga ma sai da Shehu Ibrahim ya shiga Shehu Ibrahim har ce ne ya je sarki zaki ka ga mun wani wali ba wahabi ka ga mun wani ba wahabiyan malami duk iyayensa da ƙaryan sunnansa ya taɓa zuwa China wani yare zai yi amma shehu ibrahim sai ne har ce ne ya je shehu ibrahim har ce ne ya je saboda ya nuna ma shi wakilin manzan Allah ne yana faɗa a baituka da yawa fa gadartu audani wa ahli wa usrati ajubul falalam ashku qattu kalala bi khawlaka dawran aw bi yuhu marratan bi barisa dalil fasikina kasala lihan koka min bon koka jaa kadimukum yuwali laka aswara wa wa bala karashi bi kallabtu ala bawaddati humu nasarudin nabi fi ala inda shi ibrahim ya shiga a duniya wallahi sarki zaki ka ga in zaka dauko ba wahabi ya kwaya daya ka hada mai kudin jirgin da shi ibrahim ya biya yau a duniya wallahi zai dawo da riga saboda yawan kudin zai dawo da riga saboda yawan kudin Allah zai dawo da riga saboda su dama ka san kudi shine addinin nasu ai hmm. inda akwai kudi to addini lafiya kalau in ba kudi yan bidiya ne ku to saboda haka muna godiya Allah bar mu da annabi sarki zaki kar in cika wuri Allah ya ƙara mana albarka Allah ya ƙara zama lafiya Allah ya ƙara mana soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan dai a takaice kenan muna godiya Allah haɗa mu sati na gaba a sati na gaba kuma za mu ci gaba da littafin mu sarki zaki insha Allah insha Allah Allah kai mu Allah kai mu mun gode eh, shi eh amin kuma kuma